yanzu kuma za mu je ga shirin rayuwa ta a zagaye na biyu. ta. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwa rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai mai sauraro yau dai shirin jamhuriyar Nijar ya leƙa tare da yin duba kan yadda tun fil azal a ƙasar hausa bara sana'a ce ta makafi maza da mata da sauran masu nakasa sai dai domin zuwa bara da sauran wurare makafin na bukatar ɗan jagora da zai kai su ya dawo da su wanda galibi a tafiyar suna amfani da yara ƙanana ne musamman a yawon bara sai dai wani bakon abu da ake gani a 'yan shekarun baya-bayan nan shine amfani da 'yar jagora budurwa da ta isa aure wanda a da ba haka bane da zarar 'yar jagora ta isa aure sai a fara nuna mata sana'a maimakon bara kafin ta samu mijin aure amma yanzu haka suke cada ado su yi tsaye kekam a gaban jama'a musamman maza suna neman sadaka wannan lamari na daure kai inda mutane da dama ke aza ayar tambaya akan dalilan da suka sanya makafi ke amfani da 'yan mata don bara shin an fi samun sadaka ne tare da su ko kuma tallata su suke yi don neman samun miji ko kuma akwai wata manufa ta daban. Dangane da batun mun gaito muku sarkin makafin da magaran Lawal Garba da kuma wata budurwa Habiba da ke zuwa bara tare da mahaifiyarta makauniya. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Hauwa Aliyu Garba. Rayuwata. Cikin kwalliya ta garari ne wasu 'yan mata da ke jan makafin zuwa bara ke tsayawa ga bainar jama'a su kuma makafin su bayyana bukatarsu ta neman sadaka. To ko yaya jama'a ke kallon wannan salo? Alhaji Abubakar wani mai shago da ke ba da sadaka na cewa. saboda Allah bar daɗi ka ga yarinya ta yi kwalliya kuma ta isa aure ta zo ma shago ta tsaya kuma kuri tana kallon ka ka bata sadaka in baka bata ba sadaka ko kuma ka bata sadaka wasu su rika ganin kamar akwai manufa ka bada ka jama'a da dama na kallon salon barar da 'yan matan ke yin 'yan jagora a matsayin wani abu mai haɗari amma magajiya makauniya ta kare su ta yana da muke ɗiyan mu wanda muka haihuwa ba ruwansu da komi ba sa komi ko ba a yi komi da su. amma muna da jagorori 'yan mutane na masu musu ido su suke harkar wanda suke abin da suka ga dama a gurin bara, amma iya mu da mun kaiwa ba su yi muna biyar biyar tarbiyya a maza ma wala ko magana suke mun su ba su damu da su ba diyan da muka aiwa makafin da dama na jin takaicin wani hali da yan matan jagora ke nunawa a wajen bara kamar yadda umma da ke zuwa bara ta ce dan makaho an da uwarsa ta ashe shi kawai da wuya zaka ga ya ja saka uwarsa ya ji abin da ya ga dama mu ma faɗa miki muna ce an uwa ku ne ba ku musu haka ba kawai diya an bara kika je sak kawai ki je ki kama uwarki ku yi bara ku je ku dawo lahiya wanda yake son ke zo gidan uwarki mu kawai shine bukatar mu da dama daga cikin yaran makafin da suka isa aure na tafiya bara da iyayensu ne saboda rashin sana'ar yi don haka Mariya Lawan daya daga cikin su ta yi kira ta Allahu na yi bara kuma mun yi mun rabu da ita lahiya amma a yanzu ina kira kannuwa na gwamnati ta tallaba mu a koya musu sana'ar hannu su ma su samu masalaha su huta dattawan makafin irin su Rabe Makaho na ganin halin da aka bar makafin a ciki ne ya janyo musu wannan hali mu kanmu da muke bara wallah masa wani bara tilas ci balle haɗiye mu yi tunda makaho makaho ne yarinya ga nuna gaban ta ya haka ta sa kato gaba suna bara ya mata kyahuce to kai makaho ka san da zai dafa jikinta to a nan ake kulle wani abu kaga wasu jagororin wanda ubangiji Allah ya kira su da wahala su samu samari wanda yake ba na arme ba har wani abu ya abku Allah ya kyauta RFI an gaida wa Ali Garba da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da budurwa Habiba da ke yawon bara da mahaifiyarta makauniya. shekara ta babi. muna zuwa bara sosai ko da yau mun je da ni da tsohuwa ta Hadiza ba mu bara da muke zuwan ta tsakanin mu da Allah da nan muke zuwa bara dan mu ci mu sha mu ruha kan mu asiri da mu da yan uwan mu kina budurwa kuma ba matsala kina yawon bara ni wallahi bana jin matsalar komi tunda na kare mutunci na na tsare mutunci na Allah shi zai kama mana halu muna samu kamar mun samu wani bi 150 wataran dala ɗari ka tari ka tari shi ma Allah ya baka wataran ɗarin ma ku bin yin ta. Ba gwara sana'a ba? Kai ni a guri na gondo wannan bar Sana'a tunda ba a ba ba aikin da za mu yi ta. Gwamnati bai kama mu ba. su ma magoya ba su taimaka mu ba Allah shi kaɗai muka runguma. To ya kuke da mutane idan kun je yawon barar shin ba sai muku zancen da basu dace ba? Wasu in muka je gurin su tsakanin su da Allah da Annabi suke daukan saraka suke ba mu kuma wasu ma yan iskan ma daban suke a cikin jagoro tunda wasu ba diyan makahi ne kamar su taimaka ne ka kawa uwalka ga muku ruha kanku asiri wasu wallahi diyan masu ido ne su suka bata mu suna. su suke sha ku zo ku raba da kai da wanda ka sha ka kai akwai wani abu na damuwa da kika taba gani to ni dai wallahi ban ga damuwa ko ban ga wata matsala ni wallahi ba an ba komi ka mu da mutum mun je ko gaisuwa tin in zaka ba mu saraka kai sallama ka ce a mutane ina kwana kun da murce ne ka ce ina wuni mutum ya ba ku ku ce kun gode su ko uwaye su ya adda ku yi gaba kullum muke zuwa bara da murce ne kadai bin ma zuwan ta amma mun je da sahe har daren juma muna zuwa da murce har da tunda wani bihe wajen karye takwas muke zawwa gida kan nuna ala lakwal suke su biyu lakwal suke daya bak ne ma zatta yi na bak ne zatta ita kuma dai burebe ne zatta yi bana ni ba sa ni bane ma lakwal kin san amma ina jin wuyar rishin sa ni lakwal da ba a yi ba ni yanzu da an sa an lakwal ai da na zama likita ma ko wata wani aiki daban na musamman amma ina jin wuyar rashin lakwal da ban yi ba gaskiya a duniya to amma bata koyi sana'a ba saboda Allah wani taba sai da ko garin biskit ko goron wannan ban sai da shi ba wannan bala ita ce ta. guri na abin da nake fata Allah wani an min sadaki ina roƙon Allah Allah kama mishi ayi arme lahiya mu rabu da uwayen mu lahiya su ma su huta kullum uwa hankalinta a tashi uba hankalin shi a tashe Ramana Umar Ibro Mukawo kenan da fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawa ta da sarkin makafin da magaran Lawwal Garba. To ita wata baranan da yaran take dole ne. wallahi wata babu ce yau in baka yi babaran nan dan naka ya isa aimi baka da abin da shine sana'arka kuma ba wani mai taimaka maka a masu kuɗin nan sai dai sarki Allah ita kuma wannan bara da kake gani su kansu yaran ba san ta ba sai kuma ta suke yi kuma wata mijin alman ne bai samu ba shine ake jiran zawashi in Allah ya kawo ko gobe Allah ya kawo ya gani inda akwai halin sai a mamatsa haka nan ma a yi Ya za ka kwatanta wa mutane dalilan da ya sanya ake 'yan jagoran mata? Yau an sai baka da yaro baka da yarinya karama. Wata babba wani ita ce baka da wanda zai ja ka. Karami. Amma inda karami aka dafa karamin yayi kai ma kanka mai dafa alkumiya kake yi. kada budurwa ta nono da komi da komi kana da haɗe da ai kaga da kumiya ko ta isa alimi. tilan ne da nace maka tilan tilan ne yayanku ku ne ko kuma ya'yan yan uwa Eh wani yara shi ne wata makam ne ta ce wata kuma jika ta in wani ne ka nema in ka bara nan duka kudin ba wani kudin kirki ba ne a wani ana yi wata ake samun ɗari wani yawon da kuke gai sana yi dari sattin yanzu ko jika ka samu ya isa ka yi sayayya ka sai hatsi ka sai wani dawa aka ga yi mu kuma bamu da wanda zai taimaka mu inda budurwa dole ne dan ka kwanta haka tilan ne digi wannan wani abin da kuke gani su kuma gabatan namu ba su mu agaji aga agaza mu wallahi barin nan mu ma ba mu santa To idan ba dan ku ne ba mai sauraro zai so ya jiya kuke yi da ɗan jagora. A ɗan jagora kake yi abin da in kuka je kuka yi barato daidai ake kasa ha kaɗan ne yake ɗan jagoran in dai ba ka ne da tsari ne. kuma dan aro ne hallo tsari ne ko hatta goro wannan shi ka kasa ka bashi hatta na miya wannan wallahi sai ka raba nama wannan ka bashi Don an raba an kai mishi kuma uwaye yake ba shi su masu. To amma ranka ya daɗe babu wata illa tafiya jagora da budurwa? Eh to akwai matsala mana yaro ya isa armi kana tafiya da shi kai dafa shi ne kake ku su kuma masu ido kaga da ido zance ake fa wata daga nan take take sarganciya ma ana mata magana ido. to shi kuma kawo ai ba gani bai ke ko wannan bada da kake yan nan suke yin ta a rada tilani. sarkin makafin da magaran kenan lawwal garba kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare ya kuka kalli batun 'yan jagora mata waɗanda shawarwari za ku bayar muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya da sa'aya. amadadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai musamman abokiyar aiki Hauwa Aliyu Garba. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. To an gaida Aisha Shehu Kabara. madalla yanzu za mu koma ga labarin duniya adadin mutanen da suka rasa ransu a sakamakon mummunar ambaliyar ruwan da ta faru a garin makwa na jihar Nija ta arewacin Najeriya ya kai 200 zuwa yanzu